Fa inna kula mu da fatin bidi'a, wa kula bidi'atin dalala, wa kula dalala tsofin nara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Insha'Allah mu za mu ɗora a kan darsinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul isra Karatunmu na jiya mun kwana ƙarshen ayata ashirin da ɗaya. Bayanai da Allah subhanahu la Huwa) ya yi game da waɗanda suka zaɓi duniya. da kuma waɗanda suka zaɓi lahira wadda ya zaɓi duniya to duka ya zaɓi rabonsa na duniya da lahira ne baki ɗaya wadda ya zaɓi duniya to ba shi da rabo a lahira wadda ya zaɓi lahira to shi kuma yana da rabo a duniya kuma yana da rabo a lahira wadda ya zaɓi duniya ba shi da rabo a lahira wadda ya zaɓi lahira yana da rabo a duniya yana da rabo a lahira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inna Allah la yazlimu mumina hasana Allah bai zalinta mu'mini kyakkyawan aikin da ya aikata duk kankantan aiki yu'ta alaiha fi duniya Allah zai mai goma ta arziki a rayuwar duniya akan wannan aikin alkhairi wa a alaiha fil akira sannan kuma ya mishi sakamako a ranar lahira wanda ya zaɓi lahira ya dace zaɓanka ga rayuwar lahira ba zai tauye kuma rabonka na duniya ba ka ɗauka idan ka riƙe addini ka bi allah ka tsaya a kan tauhidi wannan zai iya rage wani kasonka na rayuwar duniya ba zai rage ba Allah ya ce kullum numiddu haƙula'i wa haƙula'i min a rabbi duka ɓangarorin guda biyu Allah ya ce muna ba su daga cikin kyaututtukan haƙula'i wa haƙula waɗancan 'yan duniya da waɗannan 'yan lahira waɗanda suke neman duniyar da waɗanda suke neman lahira wa ma kana ata'u rabbika mahzura kyautar ubangijinka wato ba a bar rowa ce. Allah bai da rowa da za a ce ya hana bayansa Allah ya ce unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd ka dubi yadda muka fifita sashi akan sashi ai duk wannan fifiko na sashi akan sashi ai duka kyauta ce daga falalar Allah ba dabara ce take kai mutum zuwa ga wannan fifiko ba ba dabara ce take kai mutum zuwa ga wannan ɗaukakar ba Allah ce ka duba yadda muka fifita sashi akan sashi amma dai wadal akiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila lalle lahira ita ce mafi girman darajoji duk darajar da za ka nema ka nemi ta lahira ita ce daraja tabbatacciya amma duk ɗaukakar da mutum ya samu a rayuwar duniya duk nisan jifan zai faɗo ƙasa haka ne ko ba haka ba haka ne duk nisar tafiya shi yasa waɗanda suke samun dama da iko a rayuwar duniya inda suna ɗaukan izina to da ofishinsu kaɗai ya ishe su idan local government ne za ka je ka samu ciyaman na farko na local government ga na biyu hotonsa a baya ga na uku hotonsa a baya ga na hudu hotonsa a baya idan gwamna ne ga wancan gwamnan wannan gwamnan ya wuce ga hotonsa wannan gwamnan ya wuce ga hotonsa ranka ya daɗe kai ma wata ran sai an samu hotunan gwamnoni ya fi ashirin a bayanka haka ne ko ba haka ba haka ne sun wuce wani lokacin da ya yi gwamnan gwamnan da yake yi yanzu ma bai gama sakandare ba ya wuce ko bai wuce ba lokacin da wancan sarkin ya yi sarauta wannan sarkin da yake sarautan yanzu bai ma shiga firamare ba haka ne ko ba ka ba aka ce yaman na lokal garin? duk garuruwan nan wannan shine tsari arma da allah ya dora rayuwa na mai ولقد وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون الله باين يا فدي الأمومين da suka shuɗe da yadda rayuwarsu ta ƙare Allah sai ce sun alnakun khala'ifa fil ardi min ba'dihim Allah ce sai muka sanya ku kalifofi a bayansu a bayan ƙasa sun wuce sun wuce wannan shine tsarin rayuwa wannan ya zo ya tafi wannan ya zo ya tafi wannan ya zo ya tafi inda za ka ɗauki shekaru arba'in baya da suka wuce ka shiga duk anguwar da kake so ka shiga gidan da a shekara arba'in din za a ce gidan malam wane ne to yanzu ba gidansa ba ne gidan wani duk gonar da za a ce gonar malam wani ne yanzu ba gonansa ba ne duk gwamnan da a shekara arba'in ko shugaban kasa shine shugaban kasa kaza ko gwamnan kaza yau ba shi ba ne duk sarkin da shi sarki a waɗancan shekarun yanzu galibi ba shi ba ne haka ne ko ba haka ba to wannan shi ne tsarin to yadda ka zo kai ma da ka wuce ka je ka bi manyan birane kowane birni ka je ka yi nazari shekara talatin arba'in waɗanda ake taɗi su ne masu kuɗin garin shekara talatin arba'in da ya wuce baya yau ba su bane masu kuɗin garin haka ne ko ba haka ba haka ne to mi lissafi shi yake wannan lissafi wani idan ya samu daman ya samu mulkin sai ya ga kamar ba zai shuɗe ba sai ga kamar ba zai shuɗe ba to Allah yana daga darajar sashi ne akan sashi saboda hikima irin na Allah ba don wadda aka daga san shi ne mafifici a kanku a wajen Allah ba kuma don wadda aka kaskantar ɗin shi ne walakantacce a wajen Allah ba Allah ya ce walal akhiratu akbaru darajatin lahira ita ce mafificiyar darajoji mafi girman darajoji wa akbaru tafdila kuma mafi girman falala in mutum ya dace a lahira to nan ya dace da tabbas amma don ya dace a duniya akwai sauran kallo Allah ya samu dace to za mu tashi a farkon aya ta ashirin da biyu. Allah ya mana jagora to sai Allah ya ce لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما Allah ya ce la taji alma'allahi ilahan akar kar ka sanya tare da Allah wani abin bauta daban uda mazmuman mahazula sai ka kasance abin zargi taɓeɓɓe ba wadda ya fi taɓewa a rayuwa kamar wadda ya ma Allah tarayya ba wadda ya fi taɓewa a ɓatattu ɓatacce na ƙarshe wadda ba batacce a gabansa shine wadda yake shirka da Allah wadda yake ma Allah tarayya wadda yake hada Allah da wani a cikin bauta ba taɓeɓe kamar wadda yake tarayya ma Allah subhanahu wa ta'ala shi Allah ya halicci halittu ne domin su kaɗaita shi da bauta ya halicci sammai da ƙasai ne don bayyanar da ƙudurarsa da ayoyinsa domin aka ita shi da bauta sai ka ji Allah yana cewa wa ma khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin ما خلقناهما إلا بالحق Allah ya ce wa ma khalaƙan samawati wal arda wa ma bai na kuma la'ibin ba mu halicci samai da kasai da halittun da ke tsakanin samai da kasai ba Allah ce domin wasa da shirin akwai manufa da ta samu ka halicce su ma khalaƙan na kuma illa bil haƙi Allah ya ce ba mu halicci mai da ƙasai ba Allah ya ce sai don da gaskiya sai don gaskiya wannan gaskiyan shine tauhidi ma kuma illa bil Allah ya ce ba mu halicce su ba sai da gaskiya ba mu halicce su ba sai don tauhidi sai don a kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta a wata sura ya ce ma khalaqana samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma ba mu halicci sammai da kasai da abin da ke tsakanin sammai da kasai ba Allah ya ce sai don gaskiya da wani haƙƙi na gaskiya shine tauhidi don aka ɗaita shi da bauta don a keɓance shi da bauta shi kaɗai ba wadda ya halicci sama in ba Allah ba ba wadda ya halicci ƙasa in ba Allah ba ba wadda ya halicci halittun da ke tsakanin sama da ƙasa sai shi Allah shi kaɗai akwai wadda ya cancanta a bauta mishi bayan Allah ba sama ya halicce ta ne don tauhidi ƙasa ya halicce ta ne don tauhidi halittun da ke tsakanin sammai da ƙasai mu ma bayi ai haka Allah ya ce mana wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ba mu halicci aljanu da mutane ba Allah ya ce sai don su bauta mana illa liya'budun ay illa liwahidun Allah ya ce sai don su kadaita mu da bauta ma uridu minhum min rizqin Allah ce ba ni da bukatar arziki daga wajensu su ban wani abu ciyarwa shayarwa tufatarwa wata bukata Allah ce ba ni bukata wa ma uridu an yut'imun kuma ba ni da bukatar ciyarwa daga gare su inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati matin Allah ai shine ar-razzaq Allah ai shine mai azabtawa to abinda ya halicce ni ya halicce ka don shi shine don bauta jama'a mun fahimta ya ce ya halici sammai da kasai bai halici sammai da kasai ba illa bil ya halicci mutane da aljanu don su kaɗaita shi da bauta kuma wannan bauta dukkan halittu in ba waɗansu daga cikin kangararrun bayi ba duka kowa yana kaɗaita Allah da bauta تسبح له السماوات السبع تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن يسبح بحمده ولكن لا يفقهون تسبيحهم لا تفقهون تسبيحهم ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان عليما غفورا الله يتي تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن سمي بقي سنة تسبيه الله سنة أركك الله دقدك وتتوايا دنكسر wal ardu kasai suna tsarkake Allah daga duk wata tawaya da na ƙasa ta kowace fiska wa man fi-hinna da dukkan halittun da suke cikinsu Allah sai ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi ai wa ma min shay'in illa yusabbihu bihamdihi Allah ya ce babu wani abu ko menene abin face na tasbihi yana tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala haɗe da gode ma Allah Allah sai ce walakin la tafqahuna tasbihahum sai dai ku bayi ku ne ba ku fahimtar yadda suke tasbihinsu suna yi ko basi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi babu wani abu ko menene face na tasbihi haɗe da gode ma Allah walakin la tasbiha tasbihahum Allah ce sai dai ku bayi ba ku iya gane yadda suke tasbihin innahu kana haliman gafura Allah mai haƙuri ne Allah mai yawan gafara ne jama'a mun fahimta fankar da take ɗakin ka fankar tana tasbihi ma Allah takalmanka suna tasbihi ma Allah agogonka yana tasbihi ma Allah wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi Allah ya ce ba wani abu kome face na tasbihi haɗe da gode ma Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana yana tsarkake Allah daga duk wata tawaya daga duk wani abokin tarayya daga duk wata naƙasa ta kowace fiska Allah ya ce yadda suke tasbihin ne الله يتكوبك فيه ألم ترى أن الله يسبح له ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات والأرض والطير صافات أرمى أيوي بيوك هذا آيانا kowace kawo ta daban kawo ta suratul nur din alam tara anna يسجد ألم ترى أن الله يسبح له ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافا كل قد علم صلاته وتسبيحه قد علم صلاته وتسبيحه إن الله عليم بما يفعلون سيد سورة الحج ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب مكرم إن الله يفعل ما يشاء ألم تر أن الله يسبح له من في Allah ya ce kai mai karatu ko sauraron karatu Allah ya ce baka lura ba duk abinda ke cikin mai da kasai suna tasbihi da tsarkake Allah subhanahu wa haɗe da gode ma Allah subhanahu wa da kuma tsuntsaye lokacin da suka baje fuka-fukansu a sararin samaniya Allah ce tasbihi suke ba kullum qadi alima salatahu wa tasbiha dukan su bayi Allah ya san yadda suke sallah in mutum ne ke sallah Allah ya sani in aljani ne yake sallah Allah ya sani wa tasbihahu in sauran halittu ne irin tsuntsaye yadda suke tasbihi Allah ya ce na san yadda suke duka Allah ya ce suna tasbihi ma'ana alam tara anna allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi Allah yace kai mai karatu baka gani ba anna allaha lalle Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi duk halittun da ke cikin samai da kasai suna sujuda ga Allah shi ne suna kaɗaita Allah da bauta shi kaɗai wa shamsu wal kamar rana da wata suna sujuda ga Allah wal nujum taurari suna sujuda ga Allah wa nujumu wal jibal duwatsu suna sujuda ga Allah wa shajar itatuwa da bishiyoyi suna sujuda wa Allah wa dawabu da dabbobin da duk kake gani a bayan ƙasa Allah ce suna sujuda ma Allah wa kafirun minan nas sai Allah ya ce da kuma da yawa daga cikin mutane domin su ba duka bane suke sujuda ma Allah wa kafirun haqqa alaihi al'azab da yawa daga cikinsu. kalmar azaba ta tabbata a kansu me yasa saboda ba su bauta ma Allah sun kafirce ma Allah Allah sai ce wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim duk wanda Allah ya walakantar da shi ba shi da mai karrama shi duk wanda Allah ya kaskantar da shi ya walakanta shi to dole ya walakanta a idon bayan Allah inna Allah yaf'alu ma yasha Allah yana aikata abin da yake so duka waɗannan ayoyi saƙon da suke ɗauke da shi yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata cewa bai halicci sammai da kasai da abin da yake tsakanin sammai da kasai ba sai don tauhidi ma'ana a tsayi da tauhidi a kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta ya kuma ce bai halicci aljanu da mutane ba sai don su kaɗaita Allah da bauta to duka waɗannan ayoyi suna tabbatar da cewa cewa lallai waɗannan halittu duka suna tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah shi ya cancanta ba wadda ya cancanta a kaɗaita shi da bauta idan ba Allah a bisa cancanta ake bauta ma Allah duk wadda ake bauta mishi bai cancanta ba duk wadda za a bauta mishi bai cancanta a bauta mishi ba domin bai cika abinda ake bukata ya zama abin bauta ba Allah ne kadai wadda ya cancanta a kadai tashi da bauta Allah ya ce mataka da Allah min waladin wa ma kana ma'ahu min ma abu min ilah idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la على بعض min الله عما bai riki da ba wa ma kana ma'ahu min ilahin kuma tare da shi ba wani abin bauta da gaskiya idan Allah ce kuma inda an samu akwai wani abin bauta da shi ma ya cancanta a bauta mishi la kullum kullu ilahin bima kalaka to da kowane abin bautan kowane Allah daga cikinsu da ya tafi da abin da ya halitta wala ala ba'aduhum ala baadin da kuma sashi ya yi galaba akan sashi dole ɗaya sai ya murƙushe ɗaya kafin a zauna lafiya Allah ya ce inda mu biyu ne da rikici ya mai da Allah min waladin Allah bai rikida ba wa ma kana ma'ahu min ilahin kuma ba wani abin bauta da gaskiya tare da Allah idan Allah ya ce inda kuma akwai wani abin bauta da ya cancanta la zahaba kullu ilahin bima khalaqa to da kowane abin bautan ya jaye abinda ya halitta idan mu a ubangiji ya ce yana so mu yi shari'a da alkur'ani da sunna to can nijar kuma sai nasu kuma ya ce shi kuma da constitution yake so wala ala ba'dhum ala ba'dhin kuma da za su yi ta yaƙi har ɗaya sai yarin jayi ɗaya haka ne ko ba haka ba to ganin yadda duniyar tana kan tsari ɗaya ya nuna wanda yake gudanar da ita shi kaɗai wadda yake gudanar da ita shi kadai subhanallahi amma sifo alimul gaibi wa shahadati fata'ala amma shirka a wani ku ce لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لو كان فيهما آلهة إلا الله inda a cikin sama da ƙasa akwai wani abin bauta ko waɗansu ababen bauta koma bayan Allah ta. Allah ce da sama da ƙasa da sun rikici Allah ce inda ba ni ɗaya ba ne muna da yawa ababen bautan Allah ce to da al'amuran duniya da ya rikice Allah ce da al'amuran sama da ya rikice ba wani abin bauta da gaskiya in ba Allah ba duk wani abu da ka bauta ma koma bayan Allah zalunci shiga hakkin Allah ne duk wani abin da ka bauta mishi koma bayan Allah ka juyar da wani nau'in bauta zuwa gare shi kowane ne to zalunci ne kuma ka ɗebo babbar rigima jama'a mun fahimta shi bautan wani Allah wahala yake da shi na masifa ba wadda zai gane haka sai wadda ya ɗanɗani ɗanɗanon tauhidi shi ne kaɗaita Allah da bauta idan ba Allah ka kaɗaita da bauta ba tawakkalinka baka juyar da shi zuwa ga Allah ba fatanka baka juyar da shi zuwa ga Allah ba bukatunka baka juyar da su zuwa ga Allah ba duk wani nau'i na bauta da Allah ya kaɗaita da shi baka juyar zuwa ga Allah ba wallahi ka shiga uku a rayuwa Allah da ya zo buga misali sai ce huna fa'a lillahi huna fa'a lillahi wa yawan shirki na biyu ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سعيد lillahi gaira mushriki na bi nagartattun bayi suna masu bauɗewa ɓarna suna komawa zuwa ga tsantsan tauhidi gaira mushriki na bihi ba sa masu tarayya da Allah ma'ana ba sa ma Allah tarayya ku ji sai Allah ya ce wa man yushrik billahi duk wanda yayi shirka da Allah faka annama karra minas sama'i misalinsa Allah ce kamar wadda ya rikito ne daga sama faka'annama karra min samai fatakhtafuhu at-tayru sai tsuntsaye suka zo suka yi ta cafansa yana fadowa suna ciskansa, yana fadowa suna cisgansa suna ya galgala shi kafin ya zo ƙasa yayi raga-raga auta hawi bihin rihu ko kuma iska ta ɗauke shi ta kaɗa shi fi makanin sahiqa a wani waje can lungu Allah ce misalin wanda ya tarayya ba Allah jama'a kun fahimta idan mutum yayi yayi wa Allah shirka ya yi tarayya ma Allah to kasadar da ya shiga ciki Allah ya ce kamar ya rikito ne daga sama kamar a ce mutum ne na tafiya a jirgin sama sai ya subce ya faɗo da ya faɗon sannan kuma bai iso ƙasa ba daga sama tsuntsaye suka fara caccakansa suna cisgan namansa suna ya galgala naman jikinsa Allah ya ce ko kuma da ya sukuton iska sai ta ɗauke shi ta yi wani lungu da shi ta je tayar da shi inda ba wadda ya san inda yake shi ma bai san inda yake ba Allah ce misalin wanda ya shirka da Allah ke jama'a kuna fahimta kaga idan mutum ya yi tarayya ma Allah ya shiga uku ya shiga uku to wannan misalin ya samu mutum ya subto daga sama ya rikito ƙasa ya fi mishi sauƙin masifa akan ya yi shirka da Allah wannan na daga cikin alhaji aliyu har yanzu mutanenmu ba su fahimta ba kaga shi laifi al qayyim yake cewa cikin littafin adda'u wadawa, sabon Allah yana illa wa mutum irin illar da guba yake ma mutum koma sama da illar da guba zai maka ka samu guba asalin guba ka sha illar da wannan guba zai maka ba zai maka illar da sabon Allah za ta maka ba jama'a mun fahimta to amma mutane da yake ba su ganin abun a gabansu duk da suna cikin fitintinun sai su ɗauka ba haka bane misali mana taɗi ake yi sai kai ƙarya ana taɗi sai kai ƙarya kaga wannan ƙaryar a dube ka da wani ƙarfe a buge ka a kafa ko a hannu a karya ka wallahi illar da zai maka bai kai illar wannan ƙaryan da kai a taɗi ba wallahi illar da zai maka ai shi yasa sai ka ji Allah yana cewa afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahada mukibban ala wajhihi ahada amman yamshi sawiyan ala siratin afaman yamshi kibban ala wajihi Allah yace yanzu wanda yake tafiya kife akan fiskansa ya fadi ya bugu da fiska ya tashi ya bugu da fiska ahada shi yafi dacewa an mai yamshi ala siratin mustaqim ko wanda yake tafiya akan hanya madaidaiciya jama'a kun fahimta to wannan mai tafiya yana faduwa din ya karye ne kafirci ne sabon Allah ne yadda ka ji karyewan karyewa ne illar da za ka samu a rayuwa da karyewan ka yi illar ba zai kai illar wannan laifi da ka aikata me yasa sai ka ji Allah yana cewa wa ma yastawil a'ma Allah ya ce wa ma yastawil a'ma da makaho da mai gani Allah ya ce ba za su daidaita ba to makaho shine wadda ya ratse akan dokokin Allah mai gani shine wanda yake tafiya akan dokokin Allah wala zulumatu wala nur rana wala zulumatu wala nur dufai da haske Allah ya ce ba da su daidaita ba wanda yake cikin duhu da wanda yake cikin haske ɗaya suke to wanda yake cikin duhu shine wanda yake cikin kafirci ko sabon Allah wanda yake cikin haske shine wanda yake kan imani da da'a ma Allah jama'a mun fahimta to duk waɗannan misalsalun duk waɗannan misalsalun Allah na bada su ne don ka fahimci haɗarin abinda kake shiga na saba ma duk lokacin da ka gabawa na kutsawa cikin sabon Allah yana shiga duhu yana shiga duhu ne to misali yanzu idan ka samu ɗan shaye-shaye Allah ya tsare mu inda za ka tambaye shi duk duniya wa ya fi sa zai ce uwarsa shi ma ya yarda ko kisan kai yayi uwarsa ba za ta nuna shi ba ina ya aminta uwarsa tana son sa to amma uwarsan za ta zo ta ajiye shi tana mishi fada kuma sai ta dinga bashi haushi fadan da take yin yanzu yana gani daidai ba ku gane misalin ba wani ne da ka yadda masoyinka ne ɗari bisa ɗari sai mahaifiyarka yanzu ta kira ka tana ma faɗa faɗan sai ka ji faɗan yana ba haushi kai ma ai san ba daidai kake kallo ba shi fa babanka inda za a ce a zaɓo gwamna a garin nan kai zai zaɓa to yayi zai gaya maka magana kuma ka ji haushi duk kuɗin da yake kashe wannan ba don ka zama wani abu ne a neman ilimi ka tafi islamiyya ka tafi boko ya biya wannan ya biya wannan to wadda damuwansa ci gaban ka irin wannan yayi za a yi maka faɗa kuma ranka ya baci. jama'a mun fahimta yarinya ce in za ta shiga ɗakin saurayinta ko za ta bi saurayinta in ta ga babanta sai ta ɓoya in ta ga mahaifiyarta sai ta laɓe waɗanda za su cece ta inda sun ga za ta bi shi sai ta ɓoye musu sai ta je ta bi wadda zai cuce ta tana gani daidai ba daidai take gani ba Tayar da uwar tana son ta ta yarda uban yana son ta yayunta suna so amma za ta bi wani kuma tana ɓuya musu yaya alheri zai same ka da ka ɓuya wa mamanka to amma a hakan ita ba ta gane waɗannan ne masoya wancan ne macuci jama'a mun fahimta to sai in nadama ya zo sai ta rasa a ina za ta zauna a cikin gari jama'a muna fahimta to in kaga mutum a saba ma Allah makanta ne makanta ne idan kaga mutum akan ɗa'a ma Allah haske ne ita ce hanya madaidaiciya saboda haka duk wanda ya rike wani abu koma bayan Allah malam ya rike wahala iyaka ga cutuwar da zai yi na tarayya ba Allah ga cutuwar da zai yi na shi wadda ya riƙe malam ai in kana so ka huta a addini wallahi sai sunna kai a ido kai a ido in ka ga wahalar da yan bidi'a suke kasan ba ita yan sunna suke ba haka ne ko ba haka ba haka ne a cikin suratul zuma Allah ya bada wani misali mai kyau قرآنا عربيا لعلهم يتقون ضرب الله مثلا الله مثلا رجلا في القرآن متشاكسون ورجلا رجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون الله يجي ضرب الله مثلا رجلا Allah ya ce ga wani misali Allah ya buga muku na wani mutum ku fahimci misalin da kyau daraballahu mathalan rajulan Allah ya ce ga misali Allah ya buga muku na wani mutum fihi shuraka'u mutashakisun bawa ne sai waɗansu jama'a suka haɗa kuɗi sai suka saye shi waɗannan masu bawa Allah ya ce mutashakisuna mutashakisuna bi ma'ana mutanazi'una mutane ne masu yawan cece kuce wa rajulan salaman li rajulin ga wani mutum kuma bawa ne ma mutum ɗaya Allah ya ce hal yasta wuya ne masala bakar wahalar da za su sha iri ɗaya wannan bawa ne sai mutum biyar ko goma sai suka haɗa kuɗi suka saye shi waɗannan mutane biyar ko goma da suka saye shi Allah ya ce kuma irin mutanen nan ne masu mita masu masifa bawansu ne shi shi ɗayansa idan wannan ya ce zo wancan masu sai ya ce mishi zo mun fahimta idan wannan ya ce mishi sayo mun zare baki wannan sai ya ce sayo mun fari wannan sai ya ce sayo bulu wannan sai ya ce sayo kore sai su rikita shi idan wannan ya ce tashi wannan sai ya ce zauna Allah sai ya ce wa rajulan salaman lirjul wannan kuma bawa ne na mutum ɗaya ɗan arziki Allah ce hal wuya ni masala bakar wuyar da za su sha iri ɗaya ne ba ɗaya ne. ko mutum biyu ne kake musu bauta wannan kuma na mutum ɗaya wahalar da mai mutum biyu zai sha ai ba irin ta mai mutum ɗaya ne to bala'in wahalar bautan wani Allah ke ga bautan banza ga buga jiki ga wuta eh bautar ta banza ce don ba sakamako a kanta ga gajiya ga kuma shiga wuta alhamdulillah Allah ce dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah bal aktharuhum illa alamu Allah ce mafi yawansu ba su sani ba duk wani walwala da suke duk wani walwala na zuciya wallahi yana cikin kaɗai ta Allah da bauta duk wani damuwa da kunci da matsatsi yana cikin hada Allah da wani yana cikin hada Allah da wani ba yadda za a yi ka wallahi sai ya zama ka ta Allah subhanahu wa ta'ala da bauta ba yadda za a yi ka har sai ka ta Allah subhanahu wa ta'ala da bauta a wata sura Allah ya ce مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أرهن البيوت لبيت العنكبوت ce matsalin taka domin min dunillahi auliya misalin waɗanda suka riƙi waɗansu ababen bauta koma bayan Allah a matsayin waliyansu majibantansu masu taimakonsu Allah ce ka matsalin an kabuti kamar gizo-gizo ne ita baita sai ya riƙi gida ma'ana ya ƙera gidansa Allah sai ya ce wa inna auhanal buyuti labaitul ankabu mafi raunin gida daga cikin gidaje duka Allah ya ce gidan gizo-gizo shi gidan gizo-gizo bayi hana daga waje a kalli cikin gida gidan gizo-gizo gidan bai hana iska ya shiga cikin gidan ba bai hana kura ya shiga gidan ba bai rufe asirin mai gidan ba allah ce duk wadda kaga ya rike wani abu koma bayan allah kamar gidan gizo-gizo ya rike zai kai labari wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut mafi raunin gidaje Allah ce gidan gizo-gizo duk wadda ka rike kowaye wallahi shi ma bai iya dogaro da kansa kawai za ka bata lokacin kai wallahi za ka bata lokacin kai ba shi da komai ba zai iya maka komai ba ba shi da komai ba zai iya maka komai ba mai komai shi ne Allah mai komai shi ne Allah a suratun ra'adi yake cewa lahu da'awatul haqqi lahu da'awatul yi والذين يدعون يجتني إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا kira na tauhidi kira na gaskiya a kira a biya bukata Allah ce wannan na Allah ne shi kadai na Allah ne shi kadai lahu da da'awatul haq wallazina yad'una min dunihi waɗanda suke kiran waɗansu ababa koma bayan Allah Allah yace la yastajibuna lahum lahun shay'in su waɗanda ake kiran ba za su iya amsa wa masu kiran sun ba da komai in kuna so kuma ku gane bukata za ta biya ko ba za ta biya ba Allah yace illa ka basiti kaffaihi ilal ma'i kamar mutum ne ya miƙa hannu ma ruwa yana kiran ruwa ya zo liyabulu gafahu ruwan ya taso ya shiga bakinsa ruwan zai shiga Allah ma ya ce wa mako bai ba bihi. Allah ce ruwa ba zai shiga bakinka ba ka nemi guga eh. Allah ce ba zai shiga ba idan kaga wani na kiran wani yana bautan wani yana roƙon wani koma bayan Allah Allah ce to misalinsa illa ka basi ka fahi ilalma kamar mutum ne ya miƙa hannu yana kiran ruwa luga fahu ruwan ya zo ya shiga bakinsa wa ma huwa bi balighi Allah ce ruwan ba zai shiga ba kaga bukata ba za ta biya ba bukata ba za ta biya ba bukata ba za ta biya a wani gu ya ce wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'a'akum la yasma'u du'a'akum wa law sami'u mastajabu lakum wa yawma al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir ta dauna min dunihi duk waɗanda kuke kira koma bayan Allah inji Allah ma na min qitmir Allah ce ko ledar da take cikin dabinon nan ba su da mallakarta. ta la ilaha illallah malam wanda yake shirka ya Ka kaga mutum ya je jikin kabari wai yana roƙon wanda yake kwance a kabari ha ba malam wallazina tad'una min dunihi waɗanda kuke kira koma bayan Allah ma yamlikuna min kitmir Allah ce kowannan farar ledar da take lullube da kwallon dabino Allah ce ba su da mallakas in tad'uhum la yasma'u du'a Allah ce idan kun roƙe su ba za su ji roƙon ba walau sami'u mastajabu lakum Allah ce kuma ko sun ji ba su isa su biya muku bukata ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum ranar alkiyama za su kafirce ma wannan tarayya da kuka yi ma Allah da su Allah ce wala yunabbi'uka mithlu kabir ba ne baka labari irin sa ba su da mallaka ba su da mallaka ka daga ido ka kalli kowa kowa ka kalli kowa ka kalli kowa shi me ya mallaka don gudanar da kansa ka kalli kowa Allah shi kaɗai ne alhajjul ƙayyu shi yasa inda za a ce shehu wani ko wali wani ko ma waye wani daga cikin tantance shi da za a yi an taɓa yin rayuwa bayan eh to bi cancanta abota mishi ba ya mutu eh bai cancanta abota shi domin Allah ne huwal awwalu wal akhiru wal akhir wal batin wa huwa bi kulli shay'in kaga wanda aka yi rayuwa bayi nan ai za a bashi labarin abin da bai sani ba wanda kuma ya mutu aka yi rayuwa a bansa shi ma akwai abin da bai sani ba saboda ka bai cancanta ya zama abin bauta wannan duk manzannin Allah akai suka yi kira duk manzannin Allah su na farko da suke gaya wa mutane shine ta Allah da bauta ka duba annabi nuhu Allah ya ce wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullah nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ila adin akahum huda adin akahum huda qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wa ila thamud akahum saliha thamud akahum saliha qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wa ila madyana akahum shu'aiba قال يا قوم اعبدوا الله ما zan da ya zo saƙon farko da yake isar wa mutanensa ne ku bauta ma Allah shi kaɗai babu wani abin bauta da gaskiya sai Allah ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت Allah ya ce kowace al'umma mun aika mata da manzo idan manzon ya zo yakan ce ku ka'aita Allah da bauta ku nisanci duk wani abu da za a bauta mai koma bayan Allah shine goto. yakan ce ku nisance shi duk garin ku ba Allah saboda ka ba wadda arzikin ka hannun hannunsa haka ne komai yana hannun Allah ne ka daina wani abu irin wannan suna baka tsoro a komai yana wajen Allah ne komai yana wajen Allah ne kai kawai inda za ka yadda cewa komai a hannun Allah yake yanzu ko in takarar siyasa yanzu in akwai wani da yake da malami isasshe zai bar wani dan takara ya fito against dan takararsa gashi za su fito a yi kare jini biri jini ina malamin yake ne jama'a mun fahimta haka ne ai tun da kaga za a buga to kasan wannan bayi da abun da zai ga bayan wannan wannan bayi da abun da zai ga bayan wannan inda yana da shi sai an zo takarar sai wannan ya makance ba shi kenan ba sai a yi disqualifying ɗinsa haka ne dan izala ya ga dan ɗarika dan ɗarika ya ga dan izala inda akwai wadda yake da wani abu da zai batar da wani da wannan yana nan haka ne Allah ke gudanar da kowa a ci gaba da kira akan suna haka ne haka ne ai Allah ya bude misali eh a cikin suratul rum ne nake ji daraba lakum mathalan min anfusikum فيما رزقناكم daraba lakum mathalan min anfusikum Allah ya buga muku misali akan kanku da kanku Allah ya ce ku mutane Allah ce bari in buga muku misali a kanku ku ji yadda shirka yake hal lakum mimma malakat aymanukum min shuraka'a fi ma razaqnakum fa antum Allah ya ce wai a cikin ku mutane hallakun mimma malakat aimanukum min shuraka a cikin ku akwai wadda ya amince